السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ويومنا تافير العرباء أشرنا ترى قوة شابي وتنزل الحجة النبي دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا takwas watan agusta kalandar albashi shekara 2020 allah ya sake hada ma daidai wannan lokaci mai albarka domin dora da yana muka tsaya a karatun littafin alkaunin mufid ala kitabi tauhid ko fi sharhi kitabi tauhid na babban malami muhammad bin salih al-usaimin rashin baki na asalin littafin babban malami muhammad bin abdulwahab na kitabu tauhid kuma karatun da ya gabata mun kai ƙarshen babi na 63 a da biyu wanda ya magana akan zimmatullahi wa zimmatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam yau za mu tashi farkon babi na 63 insha Allah da littafi irin na hannu na shafi na 555 sakin layi na shida ko na biyar daga sama da fatan Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya dora mu akan daidai mala yace babu ma a iktisami ala Allah babu cikin abin da ya zo zai bayanin yin rantsuwa akan Allah mutum yayi rantsuwa akan Allah akan yin wani abu ko Allah ba zai wannan abin ba ko abin da yi kama da haka wa Allah rantsuwa an jindo bin abdullah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wannan hadisin da san bi zuwa jindo kan abdullah Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qala rajul wani mutum yace wallahi la yaghfiru Allah li fulan wallahi Allah ba zai gafarta wa wani ba فقال الله عز وجل Sai Allah mai girma da daukaka yace man ya ta'alla, alayya alla aghfira li fulan wane ne ne yake ci mun magani yake min rantsuwa ko yake rantsuwa a kaina abin da ni ne zan yi da zan yi ya ce ya rantse da Allah ba zan yi shi ba ba zan gafarta wa wani ba inni kad gafartu la to ni na gafarta wancan da ya rantse ba zan gafarta masa ba wa ahbattu amala shi kuma na rusa na bata na lalata nasa ayyuka tawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi a cikin sai muslim hadisi mai lamba 2621 وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أتكن حديث أبي هريرة الله يقارى مسيدا أن القائل رجل عابد mai faɗar wannan maganar wani mutum ne mai yawan bautar Allah subhanahu wata'ala qala abu huraira abu huraira Allah ya kara masa yadda yace takallama bi kalima ya firta wata magana aw baqas dunyahu wa akhirata wadda wannan ita kalmar ta rusa ta lalata ta halakar da duniyarsa da lahira kawai rantsi wallahi Allah ba zai gafarta wa na a da haka wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yawa mutum yakan faɗi kalma kalmar sai ta yardar da Allah Allah ya yarda da wannan kalma din ta faranta masa ta da masa shi bai damu da ya faɗa ba shi mutumin da ya faɗi wannan kalmar sai ta daga matsayinsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yace da yawa kuma mutum yakan faɗi kalma wadda za ta fusa ta Allah ta bata wa Allah rai shi bai damu da ya faɗa ba amma ta zirɓar da shi a cikin wutar jahannama tafiyar shekara 70 ko shekara 70 to da haka wannan baki din yana da hatsari kun ga wannan mutumin kawai rantsuwa yi wallahi Allah ba zai gafarta wa na ba wa yake yin gafara gafara ta Allah ce in ya ga dama duk abin da kai da ka yi zuwa hadisi a annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ina ta yabna adam law balagat dhunubuka anana sama thumma astaghfartani ghafartu lak yace ya kai dan adam da za a ce zunubanka su tozo su tabo kololuwar sama sannan kace in gafarta maka sai in gafarta maka yace yabna adam law balagat dhunubuka anana sama ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك لو عفوا لو ب... لو يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة yace ya kai dan adam da za a ce ka zo min da cikin ƙasa duk zunubai ne da kurakurai da laifi sannan ka zo muka haɗu da kai baka shirka da ni da wani abu ba yace la'ataitu ka bi qurabiha maghfira ni kuma wallahi da na zo maka da cikin kasa ɗin duk gafara ma na sai gafarta maka gaba da saboda haka bayawa ba a ciwo Allah magani kai kanka a karan kanka bai kamata ka rinda ciwo kanka magani akan abin da za ka yi baballanta na ka ciwo Allah subhanahu wa ma'ana mutum ya rantsi ya ce shi ba zai yi kaza ba wannan bai kamata ba ballanta na abin ba kai za ka yi shi ba ka rantse ka ce wanda zai yi shi kuma ba zai ba gafara ta wace ce ta Allah ce gafara ta Allah ce to da haka sai ta taka tsantsan ke yanzu irin wannan abin ina nan ina yawo a cikin mutane sai mutum ya ce shi wallahi ko Allah ya gafarta wa ni shi dai haƙƙinsa ba zai gafarta ba ana yi ko yanzu kai kuma in Allah ya ce zai gafarta maka duk zanubanka amma ban da wani zunubi guda ɗaya kai yanzu ya za ka yi saboda haka ba haka ake rayuwa ba abinda ake a cikin rayuwa shine duk abin da kake so kai maka to kai ma ka ringa yin irin Allah ya gane da sannan ita shari'a da kuke ganin ta ba dabara ba hikima a cikinta wanda ka ga ya shiru ba wai tsabar dabara ce ta sa ya shiru ba batacce kuma ba wauta ce ta sa ya bata a'a dace ne kawai daga Allah ita shirya dace ce daga Allah Allah ya datar sai mutum ya shiryu in bai datar da mutum ba sai ya bata Allah ta tsare fihi masail akwai mas'aloli a cikin wannan babin al'ula mas'ala ta farko at-tahziru min at-ta'alli 'ala Allah tsawa daga kashedi akan yin rantsuwa akan Allah mutum ya ce wallahi Allah ba zai yi kaza ba akwai masu yin wannan abin ina ga wani yayi barna ya ce ai wallahi ko Allah ma ba zai gafarta maka in jiwa Allah ya gaya maka kai abokin shawara Allah ne fi Allah ne kai ko SA ne shi? kai menene kai a wurin Allah da har za ka ɗaukar wa Allah wani ƙara ka ce Allah ka rantse ka ce Allah ba zai yi wani abu ba الثانية مسألة تبيو كون النار أقرب إلى أحدنا من شراكنا علي كسن شيء وروتا تافو قصد كوانا عيدك تكمو في يد ما لو كانت كالمنزع أتكن نم بابو حديث معلم بكاوش بأنا أما معنى الحديث تاقو شو أنم معنا أي الله يتي نا غافر تاو وانتا shi kuma na ɓata ayyukan mana ku kalla maganar دا ya faɗa da raddin da aka yi masa da shi kuma yadda ga baki ɗaya maganganu ne ƙwaya nawa wallahi Allah ba zai gafarta wani ba waye gaya maka na gafarta masa kai na ɓata aikin ku duba ku gani to wannan ana nan mana cewa wuta tana kusa da mutum saboda aka yi kokari ga cewa wutar nan ba ta shafe shi ba ba ta taba jikinsa ba bai samu kansa a cikin duelas na wuta din ba wanda za su je su shiga wuta dalilin wani abu wanda yake yana da asali ko ba shi da asali dalilin wani abu wanda kai yanzu wannan nan Allah ya gafarta masa kai me ka cutu da shi a ciki ka kaddara Allah ya gafarta duk duniya gaba daya kai me ka cutu da shi a ciki kowa ya shiga aljanna kowa ka kaddara kowa ya shiga aljanna har da kai kai me ka cutu a ciki Masallar abin da ya kamata mutane su gane kowa da ka gani da Allah ya halitta ina da gida a gidan aljanna yana da gida a gidan wuta to kamar nan ne a duniya inda wani bai shiga gidanka ya rufe maka kofa kai za ka shiga gidanka ka rufe kofar ka da kanka haka nan a lahira wani ba shiga gidan wani kowa gidansa yake shiga duk wanda ka ga ya shiga aljanna gidansa zai shiga kuma duk wanda ka ga ya shiga wuta gidansa zai shiga kowa ina da gida a gidan aljanna ina da gida a gidan wuta a nan duniya ya aiki isa mukullin da zai sa bude gidan da yake son ya shiga in ya bude gidan aljanna ya bude ya shiga in ya bude gidan wuta ya bude ya shiga gidansa ne don ka shiga aljanna shi da kace Allah ba zai rantsa gafarta masa ba ya shiga aljanna har kake rantsuwa me ka cuci da shi a ciki ko me rage ka sannan mu lura da wani abu wanda zai shiga aljanna na ƙarshe mutum na ƙarshe da zai shiga aljanna mutum na ƙarshe wanda bayan shi ba wanda zai shiga aljanna girman gidansa ya kai girman sama da ƙasa kuma shi fi kowa ƙaramin gida don lokacin da ubangiji zai ce je kaka shiga aljanna in ya je sai sai idan ce ubangiji aljanna ta cika babu wuri sai haka je akwai wuri sai sun haka da haka sau uku da Allah Allah sai nuna masa gurin sai je ga girman gidan nasa ya kai girman sama da kasa wannan ta duniya da muke shi yanzu wannan da wani yake rantsuwa cewa wallahi Allah ba zai gafarta masa ba ko dai dalilin hasada ko dalilin ya zalunce shi ko dalilin ya yi masa ba daidai ba ko dalilin kaza da kaza da kaza da kaza ko ma wanne irin dalili ne a nan duniya suka rabu gidan duniya ya hada su shi yana da gida shi wance yana da gida ina da yanda yake kwana ina da yanda yake kwana shi sha sutura magani aure ya'ya wane ne wane duk wata wani walkajami da za su yi na mu'amalar da suka hada su har yake cewa wallahi Allah ba zai gafarta masa ba a cikin wannan duniya fa ake yi a cikinta ake yi to mutum na ƙarshe da zai shiga aljanna girman gidansa ya fi girman wannan duniyar da ake ci to kuma sai ka cuta da ni in ya shiga kashi ga sai ne sannan wani abu da mutane ba sa ganewa ita fa aljanna da kuke ganinta ba wai rayuwa ta irin ta duniya ba kana jin haushin wane ina jin haushin ka ku zo saboda tsabar takaici a sahun sallah ma a sahun sallah kana jin aka yi sujada da zai roki Allah wani abin da kai zaka bar, ko kai sai mutum ya shagaltu da cewa Allah Allah yana roƙon Allah kar isa itina wani abin alheri zai roki Allah Allah ya bashi a cikin sallah saboda tsabar abin kiyayya wani ya da Allah duk abin da wani ya roƙa karka bashi saboda bakin saboda kiyayya to aljanna ba haka take ba ba wanda zai shiga aljanna yana jin haushin wani babu shi kawai sai mutane su ringa daukar cewa ai aljanna kamar rayuwar duniya ce ina jin haushinka kana jin haushinsa a babu wannan aljanna babu za ka sai ringa ganin to ai shi ya shiga aljanna wancan ya shiga aljanna ai ba zai bashi ya ji daɗin aljanna ba kamar yadda nan bai bashi ya ji daɗin duniya ba duk wani da ka ɗauka ka saka a ranka da dillin damuwa ba zai bar ka ji daɗin duniya ba saboda matsalar da dole za ka gan don dalilin ka Allah ba zai ɗauke shi a ba dole za ka gan shi in kuma ka gan shi tun da ba ka son saran zai ɓaci in ka yana hana maka jin daɗin rayuwa ba gaira ba dalili in ka gan shi saboda kana kesa ko sallah kake yi shi kenan kai yanzu ka koma sallar ranka a ta kake yanta ba daɗi ba kaza kaza babu ɗanɗano ta mutum ya rayu shi ke nan banza to sai mutane suke ɗauka an an je lahira ma aljanna haka za ta kasance na haka in ya shiga wancan da ba yake rantsuwa Allah ba zai gafarta masa ba ya shiga eh, shi ba zai ji daɗin aljanna wurare biyu haka Allah ya ce wa naza'na ma fi sudurihim min gillin araf a nan hijir sai ce ikhwana wannan dagwalon da muka ɗiba na ƙiyayya da gaba da hasada da zalunci da wane ne duk allah ya ce ba za mu shiga aljanna duk wanda zai shiga aljanna ba zai shiga ba sai an sai an abin da yake zuciyarsa na da gwalo irin waɗannan abin a da haka in ka ga dama ɗaibi da gwalon da yawa kai za a yi wa cizga da yawa in ka gada maka ɗaya ɗan kaɗa in ka gada makar ka ɗauka amma dai ba mai shiga aljanna da wani da gwado a cikin zuciyarsa ko na zalunci ko na girman kai ko na bakin ciki ko na hasada ko na eh, eh, tubbu wani abin nan ba mai shiga aljanna da irin waɗannan abubuwan kowa sai an sace zuciyarsa duk wanda zai shiga aljanna ba zai shiga da waɗannan abubuwan Allah bai in nuna maka illa rabin cewa na za'ana na zuwa ake wato cizgewa ake an ga ce za a cizge abu yaya ai ka ga duk abin da aka ce an cizge wani abu daga jikinsa sai wannan abin da aka cizge sai ya yi rauni daga abin da aka cizge sai ya bar alama sai mutum ya ga dama ya ɗiba da yawa in ya ga dama ya ɗebi kaɗan in ya ga dama kada ya dauko daya ya tsaya a gaban Allah fi kalbin sarih Allah ka ganar da mu A asalisa matsala ta uku annal jannata mislu zalik ita ma aljanna kamar haka take ta fi kusa da gare ka fiye da maɗaukan takalminka aljanna kamar inda ta take kusa da mutum haka aljanna take kusa da shi ku duba ku ga wannan mutum yanzu aka barnar da ya ce wani yake jinjina wannan barnar haba wani su abin da su wani suka yi an yi kaza an yi kaza ya Allah wallahi Allah ba zai gafarta masa ba kai kai ne Allah ya dina ne kai eh, ya dina ne menene ke aure na da ka yi rantsuwa ba zan gafarta masa ba to kai na la'anta aikin ka shi kuma na gafarta masa aiki matsalar ya kamata mutane su fahimci wannan abin inna Allah la ya ta'azamu shay ba wani abu da za wannan abin ya gagara Allah ya yi shi ko ya girman da Allah ba zai yi shi ba babu shi to ya gafarta shirka ma? ya gafarta shirka ko bai gafarta shirka ba mutum nawa suka yi shirka suka tuba zuwa ga Allah ya gafarta musu to ya gafarta shirka ma ballanta na abin da bai kai ta ba kaga Allah bai gafarta maka laifin da kai ba tuba ne kawai ba kai ba amma in dai ka tuba duk girman zunubin ka ko menene kai wa Allah Allah bai gafarta maka ma sai shi nan izo ya sa mutum sai ya ki tuba haba yanzu kamar kai abun kunya ne ka tuba kamar kai a ce ka to kana ma ji tsoron Allah kenan sai mai da allah kamar wani ya mayar maka da allah kamar wani abokin ka nan duniya wanda in kun yi sulhu da shi kana jin ai kai ka ci baya sai sa ka in ka tuba zuwa ga allah kana jin ai kai ka ci baya ko kuma yanzu lokacin tuban bai ba ma tuba a gaba amma dai bari wadan da daɗa shanawa lokacin da mutuwa za ta zo kuma baka sani ba matsalar kenan da haka kowa ya kokari ya tuba tun lokacin ana karɓar tuba da haka malam yace aljanna ma haka nan take ku duba ku gani ga wannan ya karar da rayuwa wajen ibada amma ya zo ya abin da Allah karshe rayuwarsa yace ya bata ayyukansa wancan da yake barnar yake laifin yake zunubin da ake ganin Allah ba zai gafarta masa ba sai kuma Allah ya gafarta masa kuma ya saka shi a aljanna ku duba ku gani ku ga inda wuta take kusa ku ga inda aljanna take kusa Allah ka sa aljannan mu tafi kusa zuwa gare mu fiye da wutan mu Arabi'a matsala ta hudu fi shahidun li qawlihi inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima akwai mahallu shahid a cikin wannan hadisi shine da malam yake cewa da manzo Allah sun Abu Hurairah yake cewa mutum yakan furta wata kalma zuwa ƙarshe sai ta zo ta lalata masa duniyarsa ta lalata masa lahirarsa shi bai sani ba menene wace wace ce wannan kalmar rantsuwar da yi الخامسة مسألة بير أن الرجل قد يغفر له بسبب, بسبب هو من أكره الأمور إليه بسبب من هو بسبب بسبب من هو أكره الأمور إليه إتي متن أكن غافر تامسا da wani sababi na abin da ya fi kyama daga cikin al'amura zuwa gare shi misali wannan mutumin tun da ka ji hada nasa ba zai allah ba zai gafarta a wancan to wancan ɗin shi mako bai san shi zai kyamace shi amma ga su dalilin abin da aka faɗa a kansa allah sai gafarta mu saboda kar gare na raina kalmomin da muke faɗa ballantana samu nadama da dana sani allah ka tsare lafazin al-iqsam masdaru ya yaktimu idha halafa wato masdar ne na a aka sama yuqsimu idha halaf idan mutum ya rantsuwa sai a ce yayi rantsuwa shine aka sama wal halfu lahu iddatu asma' ita rantsuwa ɗin tana da sunaye da yawa وهي يمين أكوي يمين وألية أكوي ألية ذاك يتألى علي وحلف وقسم وكلها بمعنى واحد وأنن بمعنى سبيني قال تعالى ألا مدوككيتي فلا أقسم بمواقع النجوم الواقعة 75 التي فلا أقسم بمواقع النجوم ba sai na yi rantsuwa da ainihin masaukai ko mafaɗan taurari ba kamar rana da wata sura ta hamsin da bakwai eh, da shida suratul waqi'a aya ta saba'in da biyar wa ƙala allah maɗaukaki ya ce للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر البقرة 226 Allah ya ce lillazina u'luna min nisa'ihim waɗanda suke rantsuwa za su nisanci matansu suke musu ila'i za a yi musu sauraro arba'atu ashhur tsawon wata hudu sura ta biyu a suratul baqara aya ta 226 kun ga nan yu'uluna daga ala ne wato yi rantsuwa ai yahlifuna wato suke rantsuwa wa qala haka nan Allah madaukaki ya ce la yu'akhidukum la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum al-baqara 225 Allah ce la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah ba zai kama ku ko baya kama ku da yasashiya daga cikin rantsoyinku ba sura ta biyu suratul baqara aya ta ka kaga nan ma la yu'allu abin nan ay al jam'i ne na al-yamin wa qala ta'ala Allah madaukaki ya ce wa yahlifuna billahi lakum liyurdukum a tauba a aw 20 Allah ya yace wa 60 yace yahlifuna يحلفون بالله لكم a tauba. salatun wasu tun ita ya halifuna billahi lakum suna rantsuwa gare ku liyurdukum saboda su yardar da ku kaga nan ya halifuna daga alhalf ne wato rantsuwa sura ta tara suratul tauba aya ta 63 وقال تعالى كما الله ملوكياته وأقسموا بالله جهد أيمانهم النور ثلاث وخمسون yace sun yi rantsuwa da Allah wa aka samu billahi sun yi rantsuwa da Allah da aimanihim iyakar rantsuwarsu da za su iya yi sura ta 24 suratul nur aya ta 53 kaga samu anan shi kuma daga alƙasamu ne ko daga sama wato rantsuwa to waɗannan lafuzza gaba ɗaya ana yin amfani da su a matsayin ainihin wato eh, rantsuwa da haka ita rantsuwa da a harshen larabci tana da sunaye masu yawa واختلف أهل العلم في fi في قوله fi لا fi qawlihi la uqsimu malamai sun karu juna sani game da fadar Allah da ce fala uqsimu wannan latin menene matsayinta faqila innaha nahiya ala al-asl ya kace anafiya na wannan ladin ta korewa ce alal asl kamar yadda ake amfani da ita a asali wa inna ma'anar kalam a ma'anar wannan maganar la uqsimu bi hadha shay ala alal muqtami bihi ita ma'ana bazan rantsi da wannan abin ba akan abin da aka yi rantsuwa da shi li'anna amra awdahu min an yahtaja ila qasam saboda al'amarin ya fi gaban bukatu sai an yi rantsuwa a kansu saboda bayyanarsa da kasancewarsa a fili haza ta kallo wa haza kallo takallu da yake amma anan an tsora kai wahala Ya man qara'a al'ayata arafa anna madlulaha hal isbat lan nafi saboda duk wanda ya karanta ayar ya san abin da take nuni shine tabbatarwa ce ba korewa ba waƙila wasu malamai suka ce inna la za'ida wannan laɗin ta ƙari ce wa taqdiru abin nufi abin da za a ƙaddara uqsimu bi mawaqi'in nujum ina rantsuwa da mafaɗar taurari waƙila inna la litanbe waɗansu malamai suka ce a wannan laɗin ta faɗakarwa ce jawo hankali wa haza bi ma'anar sani wannan kuma ma'anarsa kamar ta biyu ce لأنها من حيث الإعراب زائدة سبو دين أنكم بانغرن إعرابي في الجملة توجد زمن توكما قارج وقيل إنها نافية لشيء مقدر wasu malamai suka ce a'a an kawo ta ne don kore wani abu da za a انتفاء ai واتو باب lima gama fintifa'il wato babu inganci game da abin da kuke riyawa na cewa ba za a tashi kiyama ba Waha zafi fi ta ta'ala wannan kamar a cikin faɗar Allah madaukaki da yace la uqsimu bi yawmil qiyamah al yace ba sai na yi rantsuwa ko ba zan yi rantsuwa da ranar tashin alkiyama akan cewa za ta zo ba sura suratul surata sura da biyar aya ta farko fihi shay'un min at-takalluf amma nan ma akwai wani abu na dora kai wahala wasawabu annaha za'idatun litambe magana mafi inganci inji malam wannan da Allah yake la uqsimu an kawo ta ne kari saboda fadakarwa kuna cewa ba za ta shi kiyama ba to za a ta shi kiyama kuma ba sai na yi rantsuwa akan haka an gani kiyama za ta tashi wal iktamu ala Allah abinda yake cewa yin rantsuwa akan Allah an ta'lifa ala an ya fa'ala a wuta halifa alaihi Allah ya fa'al mutum ya rantsuwa akan Allah cewa Allah zai yi kaza ko in rantse akan cewa Allah ba zai yi kaza ba mislu wallahi la ya fa'alan Allah kaza kamar mutum ya ce wallahi Allah zai yi kaza aw wallahi la ya fa'alu Allah kaza ko ya ce wallahi Allah ba zai yi kaza ba wal qasam ala Allah yanqasimu ila aqsam rantsuwa akan Allah ta kasu gida-gida wato gida-gidan suna da yawa na nau'in rantsuwa da ake akan Allah subhanahu wata'ala wanda kuma kowanne ɗaya daga cikinsu ba hurumi ne na shi mai yin rantsuwar ba to da haka kenan ya kamata ya bari kai dai ka tsaya a yayin da aka aje ka nau'o'in suna da yawa kuma ina ga lokaci zai ci mana akan hanya idan mun fara ina ga insha Allah za mu kwana anan insha Allah Allah kai mu mako sai mu ji waɗannan kashe-kashe nau'o'i ire-ire na rantsuwa da ake yin akan Allah subhanahu ta'ala, sannan kuma mu ga wacce ce take faruwa yanzu tsakanin al'umma kuma me dai kowace hanya ya kamata a bi domin a ce an kauce wa haka din na roƙon Allah subhanahu ya mana jagora ya dora mu akan daidai ya ba mu ikon kare harasanmu da tunaninmu ya cire kowanne irin da dagwalo mara kyau a cikin zukatanmu Allah ya mana jagora ya dora makan daidai sannan bil munasaba yau ne ake sa ran watan zulhijja zai kare 29 ga wata kuma da wannan sai zama to shekarar nan ta kare kenan to wannan jan hankalin mutane musamman an fara wasu tun in advance tun shekaran jiya an fara aika sakonni ana murna shekara ta kare ana taya mutane murna da ni kullum abinda nake cewa abinda musulunci ya baiwa mutum dama ko ya ba shi shawara shine lokacin duk da ya gara ya kusa kusantar kabari to ya dada dagewa da bautar Allah subhanahu ba shagalta da duniya ba waɗannan abubuwan na bukukuwa suna nema su ringa shagaltar da mutane biki dai biki dai taya murna dai taya murna dai da ya kamata mutane su shiga taitayinsu rayuwar nan ta zo ƙarshe ka kaddara Allah subhanahu ta'ala ya kaddara maka zaka shekara miliyan a duniya bisa kaddara ko kuma duk waɗanda suke jin wannan maganar yanzu su fahimta ba za a ce an kaddara musu shekara miliyan daga yanzu ba to ƙari wato abin da ya rage a ce a cikin raguwar rayuwarka da za ka shekara miliyan ce wannan shekara ta ƙari, kaga yanzu miliyan ta rushe ta koma dubu ko ma dai nawa zaka ka faɗa dubu ne da miliyan da ya ta rushe ba zancen miliyan kuma yanzu no more ka ce ai za ka shekara miliyan nan gaba a duniya babu tunda wannan guda ɗayan ta rushe ta ƙare to ashe ba ni ta kai da duniya ba eh, eh, da lahira ba a'a kusa da ita kai kada mutum ya je ya shagaltu yana bikin ba gaira ba dalili yana murnar ba gaira ba dalili ya shagaltu ga biran abin da Allah subhanahu wataala ya umarce shi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin halittun Allah kaf ba wanda yake bauta kamar shi a'budun nas ko a'budul khalq lillahi azza wa jalla amma lokacin da Allah ya bashi alamu in ka ga kaza kaza kaza fa sabbih bihamdi rabbika Sofi, ka dage wajen yin tasbihi tsarkake ubangiji da neman gafarar shi ana yin fatihu makka abinda annabi ya dage da kenan saboda me rayuwarsa ya san ta zo karshe to amma mu yanzu abinda muke shagaltuwa da shi duk rayuwar sanda rayuwar mu ta zo karshe sai mu ringa wa kanmu dodorudo muna yi wa kanmu roman baka muna daɗa nuna cewa ai yanzu ma mu daɗa shantakewa da duniya mu daɗa jin daɗin duniya a daɗa yin murna a daɗa yin farin ciki ba gaira ba dalili yanzu wani yana nan ya yi ɗinke-ɗinke ya shirya wata walima da zai yi an yi kaza kaza gobe ko yau yi walima wai shekara ta ƙare sai ne dan shekara ta ƙare hal la tasaffahta suhfak me isa baka je ka duba kundin abin da kai ba a shekarar da take kare me kai wa Allah me kai wa Allah har da kake farin cikin shekarar ta kare ka koma da za ka yi tuni duk aikin da ka yi mai kyau sai ka yi burin ina ma dan baka extension yau shekarar za ta kare a bar maka ita zuwa gobe ta kare gobe ka yi aikin da baka yi ba kuma me murna a ciki ta kare to da haka ina jin hankalinmu yan uwa masu albarka mu musulmai ne mu ringa yin abin da addinin mu yake koya mana Allah ya kalli za Allah yace da shi iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa na fi dinillahi afwaja فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا in kaga taimakon Allah ya zo da bude ana korarku ana kinku ana kama ku ana kaza kaza kaza yanzu addini ya tabbata ka ga mutane a taimakon Allah ya zo da buɗe kaga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a randuna randuna kungiya kungiya kabila kabila gari gaba ɗaya izo ya ce ya fasalanta in kaga wannan to kai kuma fasabbih bihamdi rabbi kai tasbihi kana mai ya tasbihin da godiya ga ubangijinka wastaghfirhu ka nemi gafara. Allah mai gafara ne mai karɓar tuba ne wannan fa manzo Allah yake gaya haka manzo Allah in ya ga alama rayuwar ka ta me ya kawo manzo Allah duniya shine ya kawo sako sar da wannan sakon na Allah in ya gama me zai zauna yi tafiya sai to in ka ga sakon ya karbu kai kuma to ka shirya ina ka ina ka ka shirya ina ka ina ka to ni kai ke yanzu abin da ake cewa da mu duk sanda muka ga shekara ta to za ta wuce za ta kare to mu shirya ina mu ina mu yanzu wani zai kai ƙarshen wannan shekarar amma ba zai shiga wancan ba a kan boda a nan zai ƙari in ya shagaltu da wasanni da aika saƙon taya murna da kaza da kaza da kaza da kaza sai bai shiga wancan ɗin ba da yake murna wannan ta ƙari zai shiga wancan ko ba haushe sai ce ina amfanin baɗi ba rai in an yi baɗin ba kai ne murnar mai to yanzu kana murna ke na ka bar to kuma yanzu a cikin mu na akwai wanda yake jin zai iya daga hannu ya shi wallahi ya zai shiga wata sabo shekarar wannan yana cikin nauyin rantsuwa kan Allah Zai ya ce wallahi zai kai gobe waya san zai kai gobe annan yanzu a cikin mu na akwai wanda yake da tabbacin zai tashi daga nan gurin da muke yanzu kai da baka da tabbas sai ka tsaya ka bar abin da kake da tabbas a kansa tasbihi guda ɗayan kai kana da tabbas ka ce subhanallah Allah sai ya baka ladan ladan sai ya cika sama da ƙasa subhanallah walhamdulillah kalmomi aka tambayi manzo Allah waɗanne kalmomi Allah ya fi yace subhanallah walhamdulillah sau nawa ka faɗa yau yace kalimatani khafifatani saqilatani habibatani ila arrahman subhanallahi wa bihamdi kalmomi guda biyu marasa nauyi suna da saukin nauyi akan harshe ba su da wahalar faɗi ga su da daɗin faɗi ga su suna da nauyi wajen cika mizani yace kuma ababen kauna a wajen Allah mai rahama subhanallahi wa bihamdi yanzu shekara ta to abin da ya kamata mutane su yawaita kenan suna tasbihi suna godiya ga Allah suna istighfari zuwa ga Allah subhanahu wataala rayuwa ce take karewa wannan shekarar ko na yadda ko ka yadda ko kin yadda wanda iya da yadda ko wanda ya kiyaki mun san raguwa aka yi a cikin shekarun ma cikin rayuwar mu ta ragu ko rayuwar mu ta ragu ko ba ta ragu ba yanzu wanda zai shekarar 100 nan gaba saura nawa ha casa'in da tara tsarin ta rushe rayin dubu zai in malala gashin tunkiya zai yanzu malala gashin tunkiya ba ɗai ta rushe ta rushe to ashe abin da ya kamata ka yi gashi nan an baka an maka samfulin sai aka ɗauki wanda shi ya fi kowa zama abin koyi abin kwaikwayo wanda ya fi kamata a kwaikwaya a yi koyi da shi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka ce da kai ga abin da shi aka ce yi kai yanzu ka zo ka zauna kana ta aika sakonnin ba gaira ba da ni? ka aika masa kane masa murna ya kusa mutuwa duk wanda ka aika kana ta ina ta kamar na ka kusa mutuwa to da haka yan uwa masu albarka ina jan hankalin mu kada mu ringa shagaltuwa da waɗannan abubuwa mu ringa yin tasbihi muna tamidi muna takbiri muna istighfari muna ta ayyuka ba mu sani ba menene ya rage mana a cikin rayuwa akwai raguwar rayuwa gaba da yawa ko ko yar kaɗan ce mu cika wannan gap ɗin da ba mu sani ba da abin da muka san zai amfani ina roƙon Allah subhanahu wata'ala isa mu ga ƙarshen wannan shekara lafiya in Allah ya kaddara mana za mu ga wacan shekarar muna roƙon Allah alkhairin da yake cikin ta Allah ya datar da mu shi abin da yake ciki na kishiyar haka Allah ya tsare mu wannan shekara da take karewa muke ban kwana da ita ina roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓa mana kyawawan ayyukan da muka yi a cikinta kurakuran kuma da muka yi ina roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allah muna roƙonka Allah ka sa in za mu ga watan shekara to mu fita daga cikin wannan shekara ɗin muna salin alin subul babu zunubin komai babu laifin komai babu sabon komai ba zunubin komai da muka ɗauka muka shiga da shi sabuwar shekara Allah kuma a cikin sabon shekara ka kare mu Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka jikan magabatan mu iyayen mu maluman mu ƴan uwan mu abokan mu ƴaƴayen mu Allah muna roƙonka duk wani musulmi da ya mutu Allah ka ji kansa Allah ka gafarta masa Allah ka sa yana gidan rahama Allah muna roƙonka mu kuma da muka rage a wannan rayuwa Allah ka mana arzikin cikawa da imani Allah ranar lahira ka sanya mu cikin bayinka na kwarai waɗanda ainihin za su shiga aljannar ka mafi ɗaukaka mafi daraja ka ba mai kyau a duniya ka ba mai kyau a lahira ka tsare mu azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa wa barik wa akrimani ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته